A yau dai an wayi gari da labarin cewar Majalisar Dokokin Jihar Kano ta umarci kwamitinta na karɓar ƙorafe-ƙorafe da ya binciki ƙunshin ƙorafin da wasu mutane suka kai majalisar akan mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wanda majalisar ta ce mutanen na zargin sarkin da yin wasu abubuwa da suka ce wai sun saba da addini da al'ada. Haka kuma majalisar ta ce masu wannan ƙorafi suna da hujjoji a rubuce da kuma waɗanda suke a wallafe a faifan bidiyo. Zubairu Hamza ɗan majalisar Sumaila ne, kuma shi ne ya gabatar da ƙorafin mutanen a gaban majalisar, yana mai cewar akwai hujjojinsa a faifan bidiyo da kuma rubutattu. Sai dai bayan ya kammala gabatar da wannan ƙorafi ne, sai kuma ɗan majalisa mai wakiltar Dala, Lawan Usaini ce ɗiyar 'yan gurasa, ya buƙaci da a karanta wannan ƙorafi a bainar zauren majalisar. Matuƙar dai gaskiya aka tasan ma ba bita da ƙulli irin wanda aka saba na siyasa ba. Kaga kenan za a yi ta warihan warihan ga goshi ga gaba. Haka kuma ya buƙaci su ma waɗanda aka ce sun rubuta wannan ƙorafi to ya kamata a gabatar da su a gaban majalisar. Tunda dai kunshin ya nuna cewar mutane ne ba iblisai ba, ba kuma aljanu ba. To amma a wani yanayi mai kama da salon maganar Bahaushe da ke cewar a yi sha'ani kawai, wai ɗan ƙauye ya cuci na birni, sai shugaban majalisar Abdulaziz Garba ga fasa. ya kada baki yake cewa ai majalisar ba ta da hurumin yin hakan kasancewar an baiwa kwamiti alhakin bincikawa wakilin mu na majalisa awwal Hassan Fage ya rawaito mana cewar an ba kwamitin zuwa rana ita yau da ya kawo sakamakon binciken nasa to amma wani hanzari ba gudu ba wanda ke neman jefa al'ummar Kano cikin rudani shine shin me yasa ‘yan ƙaramar hukumar gwale za su kai ƙorafi majalisa, amma kuma ya zamana ɗan majalisar Sumaila ne zai gabatar da ƙorafin nasu. to ina na nasu ɗan majalisar ko ko ita gwale bana ba ta da wakili a majalisar ne wannan gabar wasu ke cewar biri ya yi kama da mutum dangane da wasu labarai na ƙarƙashin ƙasa da suke bayyana cewar akwai wani ƙullallen shiri na yin amfani da majalisa wajen cire sarkin Kano. A wannan gabar ne na sojin tabbacin hakan ko akasin hakan daga bakin shi ga fasa shugaban majalisar amma kuma hakan ya gagara domin idan na buga wayarsa ga abin da take cewa. The number you dialed is switched off. Please try again later. Wani abu da shi ma ya kamata masu wannan al'amari su bincika, shi ne yadda wannan rikici na gwamna da sarki ke ci gaba da kawo zaman ɗarɗar a tsakanin al'ummar Kano, waɗanda ke yawan kuka da ƙuncin rayuwa da azababban talauci. Amma maimakon duba yadda za a fitar da su daga wancan hali sai aka bige da gwaggwafa numfashi kan abin da ba zai amfani talakan Kano da komai ba. Haka kuma wannan sabon yunƙuri ya ƙara nuna cewar kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa tsohon shugaban ƙasa janar Abdulsalam Abubakar bai haifar da komai ba wajen sasanta waɗannan manya. Babbar matsalar da a yanzu shine wai ci gaba da wannan harbattamati da ake da hankulan talakawan Kano wace riba zai kawo wa talakan Kano ne. Shin gaskiya ne ma babban ƙudurin shine babu tsagaita wuta har sai an cimma cire sarkin Kano? Za mu ci gaba da ji daga masana da sauran masu ruwa da tsaki a kan wannan sabga. Shi kuma shugaban majalisa Abdulaziz Gafasa za mu ji mai zai ce lokacin da muka kai ga samunsa. tunda dai yanzu ya riga ya kashe wayar. Wani abu da shi ma yana buƙatar a yi masa kallo na tsanaki shine batun cewar su waɗannan mutane na ja'in an ce akwai hujjojinsu a faifan bidiyo. A Haka ne wasu ke cewar anya kuwa wannan maganar faifan bidiyon ba za ta jawo wata maganar ba? Yaushe faifan bidiyo kuma ya ƙara zama hujja a Kano, a baya dai an ce ba hujja ba ne, to wannan kenan.